الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a majalisi na 120 cikin majalis mu na karatun a riyadu salim 121 da nawa ne cewa da 20 da 21 majalisi 121 yau 25 ga watan bilkaida hijira ta 1446 kuma 23 ga watan biyar shekara ta 2025 ta miladiya yau za mu tashi sabon bangare a cikin wannan littafi shine kitabu adabi ta'am ladabin wato littafin na dubban cin abinci a na dubban cin abinci bari mu ga dalilul salihin na <clears throat> wato kitabu adabi fa'am littafin dubban cin abinci da wannan yana daga cikin abubuwan da da suka zo mana na albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda abubuwa da a suke na larurar rayuwa yadda su ma za mu yi bai bar mu mun yi wani abu da ra'ayinmu ko da fahimtar mu ba kowane abu ya dora mu akan turba kamar yadda Allah ya ce kuma Allah ya ce mana wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shiri kaga wanda ba su yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai su dora mutane akan san ransu akan san ransu ina zaka ina zaka samu waɗannan ladubba in ba a wajen koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma idan kuka kula kowace al'umma suna da irin ladubbansu na yadda suke cin abinci ya ɗaya daga cikin abin da yake al'adunsu ne ko ci gabansu ya kawo musu yana daga cikin civilization ɗinsu kuma ƙoƙari suke yi su tabbatar ba na manta lokacin da muna secondary school yan eh, eh, muna yan shekara goma sha biyu aka je da yake yawanci akwai malaman turawa haka za a zo ana koya mana table manners yadda za a ci abinci da yadda za ka rike fork da yadda za ka rike da yadda za ka rike wuka dama da hagu ne za a ci abincin to yadda za ka rike ma sai an nuna mata don kar in ka je ka shiga cikin taro kai kauyanci to kuma waɗansu suna ganin wannan shine ci gaba wai in ka iya wannan to shine ka to wayayye ka to ci gaba in baka iya ba kuwa to baka san komai ba <laughs> to mu ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in ka iya ka zama to wayayye in baka iya ba sai ne dan kauye wanda kuma bai yadda da su ba shine fantararre <laughs> wanda bai yadda da ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba eh. in dai kafin da duk inda musulmi suke sun san cewa ko me za a yi sai an yi bismillah eh. amma yana suka samu a cikin alkur'ani shan za a ci abinci a yi bismillah sai dai su yi daka in sun ga dama kenan to saboda haka wannan yana daga cikin abin da arzikin da Allah ya ma al'ummar mu a haka kuma mutanen magabata wato mutanen da suke ba musulmi ba da suka yi zamani da sahabbai sun fahimci wannan kamar yadda ya zo a hadisin salman wani daga cikin yahudawa yake ce masa laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-qira'a yace annabinku ya koya muku komai har yadda za ku yi tsuguno yadda za ku yi tsuguno abin daki ya koya muku to balantana kuma cin abinci wanda yake daga cikin larurar rayuwa to kuma shi yasa malaman hadisi suka kula da wannan duk kusan duk hadisi yana da kitabul adab ah, to a cikin kitabul adab din a ciki ake kawo adabu sa'am sai dai waɗansu daga cikin tafan waɗanda suke irin na farko kamar almuwaffa su a sai su yi kitabul littafi da ya tattaro abubuwa daban-daban wato kama yadda yanzu a zamani ake cewa da turanci miscellaneous to a ciki suke ambaton irin waɗannan al'adab amma shi dama eh, imamun nawawi da yake ya tsara littafinsa ne domin ya koyar da mutane abinda salihan bayi ya kamata su kasance a kai to shi yasa sai ya hada na dubba na zuci da na gaɓoɓi na zahiri da na ne. farkon yawanci duk na ne ya yi su ikhlasi su haƙuri su tafawa, su istiƙama su zabura wajen aikata alkhairi da sauransu nan kuma sai ke gaya mana kuma na dubba na zahiri yanzu muka shiga na abinci ya ce babu tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirihi babu yin ambatan sunan Allah a farkonsa da kuma yin yabo a ƙarshensa a tasmiya shine cewa bismillah mm, ba bismillahir rahmanir rahim ba Eh, ka ce bismillah ai ba karatun qur'ani bane cin abinci basmala ita ce bismillahir rahmanir rahim amma aka ce tasmiya ana ci shine ka ce bismillah wato na farawa da sunan Allah walhamd da kuma yabo alhamd shine kirarin ban girma daban yake da ashukur wanda yake godiya wato yabo yaba ma Allah akan ni'imar ciyarwa to a ƙarshe shi kuma yin yabo a ƙarshensa alhadithu sabi wal 20 ba'da 700 hadithi 727 yace ba an umar ibn abi salama daga umar daga umar ibn abi salama umar ibn abi salama al-asadi al-qurashi ibn hilal umar ne amma bari mu gani ko ana ce masa amr din Eh, umar ibn abi salama amma ta ga a nufar dalilul falihin yana cewa amur umar ne saboda ka wanda suke da amur su gyara umar ibn abi salama umar ibn abi salama wasmuhu abdullah ibn abdul asad ibn hilal ibn amr ibn umar ibn makhzum al-qurashi abu hafs almadani madani rabibun nabi sallallahu alaihi wasallam agolan annabi sallallahu alaihi wasallam don shi ne ma ya je ma annab sallallahu alaihi wasallam ya masa hudubar neman mahaifiyarsa <laughs> afon a amma ne ya je shi ne ya daura auren ce kum wa zawuji na biya a rasulallah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abdullahi an haife shi a kasar habasha lokaci don da abu salama da matarsa ummu salama suna cikin wanda suka yi suka yi a hijira farko zuwa habasha a can aka haife shi abdullahi bin zubair ya ce kuntu ana wa umar ibn abi salama yau al ma'an niswa fi utumi hassan wa kana yutati'u li marra fa anzur wa utati'u lahu marra fa yanzur sai mun kasance a cikin benin ansar abdullahi bin zubair ke fara kuma abdullahi bin zubair a yaro ne eh, lokacin handak shekarar ta biyar tunda an haife shi farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina na'am <coughs> shi ya taso a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a saboda haka agolansa ne ya samu tarbiyar gidan قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم دني آه la wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik yace ka ambaci sunan Allah ka ci da hannunka na dama kuma ka ci abin da yake kusa da kai wannan hadisin yana da kissa wannan hadisin muttafaqun alai hadisin yana da kissa an kawo abinci sai shi abu salama ya rinka yawo da hannunsa a cikin kwano ya taba nan ya taba can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan hadisin kul bi yaminik na'am kamar yadda muka ce hadisin yana cikin kamar yadda imam muslim ya kawo hadisin ya ce kuntu fi hijiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina cikin karkashin renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfa hannuna ya kasance yana yawo a cikin akushi in ci daga nan in ci daga nan in ci daga nan faƙalali sai ya ce min ya gula ya kai wannan yaro kun ga mulatafa ta annabi sallallahu alaihi wasallam milla ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminik ka ci daga ka ci abin da yake kusa da shi da kai wa kul bi mayali kuma ka ci daga abin da yake kusa da ka ci da daman da hannunka na dama kuma ka ci daga abin da yake kusa da kai wannan shine ladabin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma shi Umar ibn Abi Salama wannan cewa wa kulmi mayalik wannan kulbi yaminik wannan ka ci da dama a cikin dukkan nau'i na abinci ka ci da dama wannan ladabi ne ya ambaci bismillah shine abin da ya kulla babin akai sannan ci da dama sannan na biyu ka ci daga abin da yake kusa da kai wato idan abincin launi ɗaya ne amma idan launi daban-daban ne babu laifi ka ɗauki daga nan ka ɗauki daga can ka ɗauki daga can kama al misali an haɗa dabino da ayaba da kankana hmm, hmm, da gurji da lemo an zube a gabanka to in ka ci dabino kankana tana can za ka iya miƙa hannunka ka ci caca, amma in launi ɗaya ne in tuwo da miya ne yawa eh. idan launi ɗaya ne to shine wannan a ah, sai ka yi daga janibi ɗaya kamar yadda shi ne dalilul falihin a cikin sharhi ya tambihi akan haka wani ya dan baka sha'awa wato wani ya dan alamar ya dan fuzaki eh <laughs> eh na'am Eh, shi ne to yanzu shi dan wanka shi ma wata ila ya hango wanda abin yake a gabansa ba ka haƙura da rabanka ba <laughs> amma kuma yanzu kamar eh, kamar a an zube an zube rago a gaba kowa yana gutsura yana yanka Sai kuma kana son irin gurin din nan na kafada amma yana can tsallake hmm? shi ma dai ba ladabi ne ka miƙa hannunka ba sai ka ce yanko min wannan sai ka gaya ma wanda yake wajen ka ce yanko min wannan miƙo min sai ya miƙo masa amma an kai kaɗai ne sai ka ci inda kake so na eh. eh sai ka ce a turo maka nama <laughs> wato saboda rashin ladabi ne hannunka ya rinka miƙewa garin wannan sai ka je kai karo da hannun wani kuma yana nuna hadama yana nuna haɗama hmm. cewa baka wadata da abin da yake gaban ka hadisi na 728 wa na Aisha ta radiyallahu anha qala daga Aisha Allah ya dade ita tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan akala ahadukum falyadhkur falyadhkur isma Allah ta'ala idan dayan ku ya ci abinci ma'ana ya zo cin abinci nan ya zo da sigar mazi har ya ci abincin a ana nufin idan ya zo cin abinci falyadhkur ismallah to ya ambaci sunan Allah fa in nasiya an yadhkur ismallah fi awwalihi idan ya manta ya ambaci sunan Allah a farkon cin abincin falyaqul to ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu sunan Allah a farkon abincin da kuma a ƙarshen sa eh, to wannan domin me domin kada mutum ya to ya ci abinci bai ambaci sunan Allah ba domin mutum ya ci abinci bai ambaci sunan Allah ba to shaidan zai kasance yana cin abincin tare da shi to kuma kun ga an ba lalle ne mutum kulle kowace ya zamanto a faɗake ba shaidan zai iya mantar da kai shi yasa ya ce idan ya manta mantuwa za ta iya zuwa ma mutum ya kama cin abinci musamman wani lokaci in yunwa ta yunwa abinda kawai yake kokari ya ci kawai ya kai abincin nan bakinsa kamar yayin da aka yi azumi allah allah yake kawai ya sa dabina nan ko ya sha ruwan nan to maganin wannan in yayi tun da allah maɗaukakin sarki baya rukon wannan al'umma akan abin da suka yi na mantuwa hmm. to idan kuma da gangan ne fa bai yi ba na'am a wai zai amfani shi ne ce bismillah walahu wa akhirahu din tunda hadisi cewa in ya manta eh sai zai nemi gafara amma ba zai in yace bismillah awwalahu wa akhirahu ba za ta amfane shi ba wato shi baki da wannan damar amma ba ku ganin cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ya manta ya kawo shi ne abinda yake shine galibi galibi mutum ba zai ƙi faɗin bismillahi da gangan ba sai dai mantuwa ta sa shi to kuma ka'ida ce ta usulul fiqh cewa kai idan aka rataya abu da abinda da yake shine galibi to ba a daukan ka'ida daga nan ba a daukan mafhum an ce in ya manta ya ce kaza to wannan bai nuna kan cewar in bai manta ba ba zai faɗa ba in bai wato in yayi ganganci ba zai faɗa ba amma ya nuna min babu aulama ai kamar yanda aka ce ne wanda ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta to ya sallah ya ce ta lokacin da ya so to kaga min babu aula wanda ya bacci da gangan domin wanda ya mantuwa an ce ya yi sallar to ballantana kuma wanda ya bacci da gangan wannan shine istidlalin fi ibn abdulbar cewa wannan hadisin yana nuna cewar wanda ma ya ganganta barin sallah sai ya yi ramuwa sai ya rama sallah saboda an ce wanda ya manta ya rama to an ce wanda ya manta ya rama to yin babu aula wanda ya yi da ganga to haka nan ma wannan in an ce wanda ya manta ya faɗa to yin babu aula wanda da gangan bai faɗa ba ko kai ko kai a rantar da kai kana ganin a azabtar da shi a haramta masa eh. Eh. Ah. Eh. akwai rashin ladabi eto eh amma dai wato shine aka ce a wato wato wanda yake na'am yawwa to amma e gaskiya ne yayi yi istighfari domin me yasa zai istighfari saboda ya ya ganganta ne na me na'am yawa ahsan ya ganganta barin umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sammillah yace da yace sammillah to ai kaga umarni ne to wanda ya ganganta barin wannan to kun ga sai a yi masa sai ya nemi gafara Allah eh na'am ina dan so in ga maganar ibn hajar ne da a akan wannan <laughs> wato galle malamai ka ibn hajar da zaun lawa sun gani abubuwa daban-daban wai a wani daga cikin malamai a cikin littafinsa ya ce kowace loma ya ce mata bismillah kowace loma ya mata bismillah daga makatan su lomomin ba yawa suke ba eh. ya ce loma farko ya ce bismillah loma ta biyu ya ce bismillahir rahman noma ta uku ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce ibn hajar ya ce falam ara listihbabi zalika dalila ban ga dalili akan cewa wannan mustahabbi bane والتقرار قد تبين قد بين وجهه بقوله حتى لا يشغله العقل عن ذكر الله واما قوله والعقل بفاكي بحث فيه to to alhamdulillah wannan a ah. zai zo hadisin umayyat ibn mahashi a nan cewar idan mutum bai ce ba shaidan ba zai wuce yana cin abinci tare da shi ba to kaga wanda ya ganganta domin ya ije wani aiko ba komai duk da ya yi ganganci ai ba kafiri ba ne ko ba a so shaidan ya ci cin abinci tare da shi ba a toshe masa hanyar ya bar cin ya kori shaidan sai ya faɗa na sai dai kamar yadda kamar yadda liman ya ce sai ya yi kuma ya yi istighfari na'am na'am mala yusuf eh. a hassan ya wannan yanayi daga cikin hikimomin ci daga janibinka fito ci daga janibinka da albarka ta sama yake zuwa kowa yana ci daga janibinsa albarka tana saukowa kamar kai kai kadai ne fa kenan ko daga tsakiya ka ci dama don kakka haramta ma waɗansu ne albarka hmm. amma aka tsaya aka duba sai ga duk da annab sallallahu alaihi wasallam yayi ta'alili da wannan abu wanda yake zaibu ne ko mun gaskata shi sallallahu alaihi wasallam amma a cikin wannan akwai tarbiyyantar da mu kan a kada ka nuna haɗama, domin ana cin abinci kai ka je ka bar abin da yake gefen ka gaje tsakiya kana dauka me yake nunawa ai hadama yake nunawa to ban ji ba wujub na'am shine wannan a sammila umarni ne sammila kun ga umarni ne to idan wannan ala a bisa wajabci ne ko ko mustahabbanci ne akwai ka'ida da malamai suka ambata cewa dukkan wani umarni idan ya zo a babul adab ana ɗaukansa akan mustahabbi ne ba a ɗaukansa akan wajibi amma yanzu gaskiya ban ga dalilin wannan ka'idar ba amma ban ga dalilin wannan ka'idar ba amma in kuma a in kace wajibi ne in kace wajibi ne to a kaga wajen in ka ce wajibi ne wannan hadisin na aisha dai ce in baka faɗa a farko ba domin nasiyar yana iya nufin taraka in ya bar faɗa a farko to ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu wannan zai sa ya zamanto mustahabi zai to sarifi ga wajabcin ya zuwa ga istirbaji na'am wannan hadisi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih kuma albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' hadisi na 729 wa an jabir radiyallahu anhu qal daga jabir Allah yadda da shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi idan mutum ya shiga gidansa sai ya ambaci Allah yayin shigarsa da kuma yayin cin abincinsa قال الشيطان shaytanu li ashabihi sai shaytan ya ce masa لكم ولا عشاء باكو دا وجن كوانا باكو da kwana ba دخل فلم abincin dare يذكر idha dakhala falam yadhkur falam yadhkur falam yadhkur Allah inda idan ya shiga bai ambaci Allah ba yayin shigarsa qala shaytan sai shaytan ya ce adraktumul mabit kun samu wajen kwana Wa idan lam ولا Allah ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asha in kuma bai ambaci Allah ba yayin cin abincinsa sai ce to kun samu wajen kwana kun samu wajen cin abinci rawahu muslim muslim ya ruwaito to kun ga wannan shine albarkar da ke cikin sunan Allah sunan Allah yana koran shaidan yana hana shaidan ya biyo ka cikin gida wato mana in ka shiga gidan ba kai sallama ba ya sai ce kun samu wajen kwana wato zai biyo ka kenan da shi za ku kwana a gida to kuma shi dan makiyi ne saboda haka zai kawo maka abubuwa da za su cuce ka tunda makiyinka ne domin ya shiga cikin gidan zai shirya maka abubuwa na cutarwa kamar ka shigo da makiyi cikin gida hmm? mutum ne kasan cewa neman halakar ka yake yi amma sai ka kama hannunsa ka ce zo mu je gida ka san kuma nema yake ya same ka ya halaka ka kamar haka ne baka yi to haka zalika kuma in ka zo cin abinci idan baka ce bismillahi ba kamar ka ce ma makiyinka ne zo mu ci abinci tare saboda haka in akwai hanyar da zai cusa maka guba ka ci sai ya sa maka to wannan babu abin da yake koran shaiɗan makiyin dan adam daga dan adam illa an baton Allah kamar yadda zo a hadisin a isar hadisin wannan sahabin Nawas ibn Sam'an daga ciki yace ka umarci annabi annabi haya Allah yace masa ka faɗa ka umarci bani Isra'il da kalmomi biyar kalmar kuma ka buga musu misali kalmar ta biyar shine ka umarce su da ambaton Allah domin mutum ba inda eh, misalin wanda yake ambatan Allah kamar mutum ne da makiya abokan gaba suka biyo shi suna gudu suna gudu bayan sa don cin masa sai ya samu ya tsalle ya shiga cikin wani ya shiga wata ganuwa wanda ta tsare shi suka kasa shigowa su same shi shi ne ya ce to mutum ba inda yake zama mafi tsari daga shaidan irin yayin da yake ambatan Allah saboda sunan Allah mai albarka ne shaidan baya son sunan Allah baya son ambaton Allah to kun ga wannan shine abinda aka bamu wanda bamu sani ba wanda ba za ka iya gano shi a laboratory ba mm, ba za ka iya gano wannan ta equation ba sai dai kawai as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am eh ba zai iya magana ba sai ta bismillah ta bashi in ta bismillah ta bashi ko kuma a rinka a ce masa ce ne bismillah amma kamar wanda yake bakin ma babu ga baki daya ta bismillah ta bashi hmm. na'am na'am a ah, shi ma sai kai sai bismillah an za ka shiga ɗakin ka babu kowa ka shiga da bismillah a da bismillah ana yin sallama ka ce kamar yadda ya zo amma shi ban ga hadith ba amma a cikin al'adab ina ji imamun na a cikin a cikin al'azkar mai in ban yi wahani ba imamun nawawi ya ce ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin eh? amin hajjil muslim shi ma ya kawo ko mm, na'am cikin hisnul muslim ta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin in ba kowa amma bismillah ita kuma da ce wannan ta sallama ce to kuma kuma wannan hadisin ya nuna mana shaidan yana yana neman wajen kwana yana neman abinci hmm. yana ci yana neman abinci ko ba wai don yana bukata ba don ya kwashe maka albarka don ya hana kai ka samu albarka hadisi na 730 wa an huzaifata radiyallahu anhu daga huzaifata bin al-yaman Allah ya dade shi qal yace kunna idza hadarna ma'a rasulillahi sallallahu wa wasallam ta'ama mun kasance idan muka halarci cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam naba aydi lam naba aydiyana hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yada yada ba ma ba ma sanya hannunmu wato cikin abincin har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ya sanya hannunsa wa inna habarna ma'ahu marratan ta'ama mu wata ran mun halarci cin abinci tare da shi faja'at jariyatun ka annaha tudfa sai wata yarinya ta to kamar ana ingizo ta fa zahabar li taba yadaha fi ta'am sai ta tafi ta jefa hannunta ta sa hannunta a cikin abincin ta akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadiha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunta thumma jaa a arabi ta annama yudfa sannan wani ba kauye laraba ba kauyen balarabe shi ma ya taho kamar ana ingizo shi fa akhadha bi yadihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shaytana yastahillu at-ta'ama an la yuzkara an la yuzkara ta'ala alayhi shaidan yana halatta abinci yana neman yana halaccin ya halatta ma kansa abinci kan kada a ambaci sunan Allah a cikinsa. sa wa innahu jaa bi hadhihi al-jariyati jaa bi hadhihi al-jariyati biha ya zo da wannan ai yarinya domin ya halatta abincin fa akhadtu bi yadiha sai na kama hannunta fa jaa bi hadha al-a'radi li bihi sai ya zo da wannan bakauyen don ya halatta shi fa a kasu biyadihi shi ma sai na kama hannunsa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa inna yadahu fi yadi ma'a yadayhi ma hannuwansa suna hannuna tare da hannuwansa hannunsa yana hannuna a inna yadahu hannunsa yana hannuna tare da hannayen. wato rike hannun da sallallahu alaihi wasallam ثم ذكر اسم ambaci sunan Allah ta'ala ya الله تعالى musulmi. To kun ga wato shaidan ya iya planning eh, eh, ba da kiki ba ne ya da plan idan duk kun tsaya sai kun ambaci sunan Allah ko kuma kamar yadda suka yi suna jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sannan to sai ya so ya haramta musu wannan abincin ya halatta ma kansa cin wannan abincin wato don ya kwashe albarkar to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hangar da shi alghaib saboda haka ya kama hannun yarinyar to kuma a cikin wannan akwai cewar yarinya wanda take bata kai yadda za a yi sha'awar ta ba in an rike hannunta babu komai tunda aljariya karamar yarinya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kama hannunta amma inda mace ce Aisha ta ce la wallahi ma masad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin la tahillu la yaji na rantsi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kama hannun mace ba wanda bata halatta a gare shi ba wadannan suna kafa hujja da wannan hadisin cewa babu laifi a gaisa da mace tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun jariya to amma raddi a kansu shine aljariya ana nufin yar karamar yarinya wanda yake bata kai a yi sha'awarta ba yar karamar yarinya wannan ba zai zama zamanto hujja akan ya rushe hadisin aisha da ta kore ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kama hannun mace wadda bata halatta a gare shi ba shine za a iya ɗauka to shine yace yuhtamal an yakuna al-murad minha al-ma'na al-mashhur wa huwa ma yuqabilu al-hurra walau ajuza wa yuhtamal anna al bihi ash-shabba min al-hara'is hmm. zai iya daukan kuma shi nan ma cewa yayi ash ko budurwa min al wala yalzam wannan bari mu ga masharikul anwar al-qadi iyad me yace akan wannan <laughs> sorry bari mu koma waccan matsalar ta baya ga maganar nawawi ya ce walau tarakat tasmiyata fi awwali ta'am amidan au nasiyan aw jahilan aw mukrahan aw ajizan aw li'aridin akhar thumma tamakkana fi asna'i aklihi minha yustahabbu an yusammiya wa yaqulu bismillah awwalahu wa akhirahu a ga dukkan surar ko da gangan ko da mantuwa ko da jahilci ko da tilastawa ko da wani ko da gajiyawa ya kasa ba zai iya faɗa ba hmm. to sai ya faɗa daga baya na'am a in fara shi ne ce ce bismillahi awwalahu wa akhirahu hmm. kuma shi nawawi ya kara ma da cewa a sunna a bayyana a daga murya da shi don wanda ya manta ya tuna a bai kawo istighfari ba shi ma ai liman ne ya kawo shi ya dauki sammin lahaɗin akan wajabci ne amma daga baya shi ma ya zo ya ce an samu sariki to wannan dai a batun wannan jariya din Allah yadda zan dan yi bincike a kansa saboda shi mai dalilin falihin ya ambace ta da kan cewa a wato ashaba ashaba ina akwai iskali a ciki kuma ai wannan ai ba mai yiwa ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta abinci shi da sahabbai budurwa ta zo da shi za ta ta abinci ai ba zai yi ba eh? shi ne karamar yarinya wannan makon wanda ya ba ta dankali amma yarinya budurwa babba ta zo ta ce za ta ci abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am a wani ana magana shi da sahabbai ne eh bale kuma ana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai fassara mu ta farko aljariya din yar karamar yarinya wadda take a ita ce za a tsiya daukan cewa irin wannan abin zai yi za ta zo ta sa hannu a cikin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam amma babba mai hankalinta ai ba za ta zo ta ce za ta sa hannunta a cikin abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ba وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال لقى أمية بن مخشي صحابي الصحابي آه صهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكن البصرة وأعقب بها sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan ya je zauna a garin basra a can ya samu zurriya قال البخاري وابن السكن له صحبة وحديث واحد حديث تدعي أما صحابيني سنة يكاو ونا حديث وانا أكا رويتو آآ wanda wanda aka ruwaito daga jikansa yace qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zaune wa rajulun ya'kul wani mutum yana cin abinci falam yusammi Allah hatta lam hatta lam yaqa min ta'amihi illa luqma bai ambaci sunan Allah ba har sai da saura loma ɗaya kawai na abincin nasa falamma rafa'aha ila fihi da ya daga lomar zai sa a bakinsa qala bismillahi awwalahu wa akhira da sunan Allah a farkonsa da ƙarshensa fa dhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annab sallallahu alaihi wasallam yayi dariya thumma qala yace ma zala ash-shaytanu ya'kulu ma'ahu falamma dhakara isma Allah istaqa'a ma fi batni sai dan bai gushe ba yana cin abincin tare da shi da ya ambaci sunan Allah sai ya amayar da abin da ke cikin sa saboda tsananin kin Allah wai dan me ya ambaci sunan Allah sai ya amayar da abincin to kun ga yanda sunan Allah yake yake maganin shaidan eh <laughs> sai ya amayar <laughs> eh sai za a ambaci sunan Allah Kike nan sai ya amayar da shi to kun ga maganin sa shi ne rawahu abu dawud wannan nasa'i amma wannan hadisin da afawul albani fi da'if abi abdurrahman fi da'if abi dawud saboda akwai rawi majhul al-musanna ibn abdurrahman ba a san shi ba sai da wannan hadisin amma kuma hadisin ai abinda zai masa shaida hadisin aisha mutum ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu hadisi na 732 an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dade ita tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin wani abinci a cikin sahabbansa guda shida shi shi wato shi da sahabba shi su shida kenan faja'a arabi sai wani bakawayen daji balarabe ya zo fa akalahu bi luqmataini sai ya ci abincin gaba ɗaya da loma biyu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam yace ama innahu law samma lakafakum yace to ku saurara ba da a ce ya ce bismillah da ya ambaci suna wato sunan Allah da abincin ya ishe ku <laughs> eh na'am ku shidan mm. amma da yake bai ambaci sunan Allah ba kenan sai ya kwashe abincin ya zama to bai isi kowa ba aka cinye rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadithun hasanun sahih hasan sahih صحاه الألباني في صحيح الترمذي حديث الثالث والثلاثين بعد السبعمائة حديث بكر الثلاثين دعوكو عن أبي أمامة رضي الله عنه بذا أبو أمامة الله يدد شيء سبي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفي سيدين يتوكي أبن شنسا يتوكي واتو akushin da ya shimfidar abincinsa abinda aka alma'ida shine abinda ake dora abinci a kai Fred, eh? bread eh shine kamar yadda laraba sukan ce sufra to idan ya dauke wato an gama cin abincin qal alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyin wala مودع wala mustaghnan anhu rabbana yace Allah dukkan yabo ya tabbata ga Allah yabo mai yawa mai tsarki mai albarka a cikinsa zaira maksiyin ba abinci ne wanda za a ce ya ishe mu ba wato an isar mana ba ma bukatarsa a muna da bukatarsa wala mu wadda'in ba abincin da muke ban kwana da shi bane cewa daga shi ba za mu sake wani ba wala mustaghnan anhu rabbana ba kuma wanda muke wadatuwa ga barin sa ne ba ga barin ba wanda muke wadatuwa ga barin sa ba ya ubangijinmu wato yana fitabi ga ubangiji akan waɗannan gaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana ya wato ya ubangijinmu wannan shine zikirin shine alhamdu fi akhirih din kenan yabo a ƙarshen sa to <coughs> idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son bawa ya ci abinci yayi masa godiya a kai ya sha ruwa yayi masa godiya a kai وعن معاذ بن انس دجا معاذ بن انس رضي الله عنه معاذ بن انس رضي الله عنه معاذ بن انس الجهني صحابي نزل مصر لوى عنه ابنه سهل فقط أنسى كدي من روايه دجا وجنفة با mashuri بني da روايه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم يتي أفن حديث ديجا بات رواه البخاري يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم يتي من أكل طعاما والذي يتي وانا أبنشي فقال يتي الحمد لله الذي أطعمني هذا dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan wa razaqanihi ya azurta da shi min ghairi haulin minni wala quwwa ba tare da wata dabara daga gare ni ba ba tare da wani karfi ba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ga a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan ita hadisi hasan to ne mutum zai yi dubin wato ya zaba yau ya wannan gobe ya wancan eh na'am bayan ya kammala in an daga kayan abincin sai ya eh. Eh. Hmm. na'am duka biyun haɗa su duka biyun haka na ga malamai suna yi a cikin wannan yanzu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya dago daga ruku'u yana cewa rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba kuma yaji wani sahabi ya ce alhamdu rabbana walakal hamd hamdan kafiran hamdan tayyib hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ko to kaga shi ba ajiya fada ba amma ya ce ya ga mala'iku adadi kaza suna gaggawan su gawa zai rubuta ya faɗi falalar amma shi ga abin da yake faɗa da sai na ga waɗansu malamai kamar su shek bin bas sun ce mutum ya haɗa biyun ya ce rabbana wa lakal hamd hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma ta mishi. ya haɗa biyun to ta wannan babin wannan ma sai ai haka ko a haɗa biyun yace alhamdulillahi alladhi at'amani na'am haka ne to kaga wannan an ruwaito wannan hadisin da wani lafazi na abu umama kana idan faraga min ta'amihi ku da kuke tafsir in ya gama cin abincinsa aw qala mar wa qala maratan idza rafa'a ma'idatahu in aka dauke farantin saboda haka a na'am ban ba eh cewa dai yana nufin dai in an gama cin abincin ne in an gama cin abincin na'am eh to a hadisin abu sa'id alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin shi muka fi sani ko <laughs> shi ake shi muka fi shi ake koya ma yara wala abi dawud wa tirmidhi na'am wata at'amana wa saqana wa saqana wato la'alla wannan yanzu kaga kamar nan ibnu hajar ya kawo hadisin a ah, a wani mutum da ya hidimta ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in aka kawo masa abinci sai ya ce bismillah in ya gama kala allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falaka alhamdu ala ma a'tait wa sanaduhu sahih saboda ya nuna dai alwani hmm. ka faɗa duk wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yau kai wannan gobe kai wannan in kuma ka hada gaba ɗaya din ma da yi nisa ba aiko? na'am ban ji ba eh idan me eh wanda aka faɗi falalarsa to wannan kuma wanda aka ce shi ne ya yi eh نعم ايه eh. ya يا فدا faɗa to amma wanda kuma shi kuma shi aka roto shi yake yi aka ce kana ya kasance mutum ya haɗa ɗin shi ne mm, mutum ya haɗa kuma ya yi daidai gwargwado ko kuma ya rinka ta nau'i yau in ya yi wannan gobe wannan amma dai inda ya ta fuskar inganci ne na bukhari duk shi ya fi, wani haka ya zo da sigar kana ya kasance ko haka hadisin ya zo ko an kana idza rafa ma'idatahu na'am liman na'am Eh? da abinci ne ai ka san abinci yana da mahaɗi kamar gurasa ce da ake cinta da mai ko da ruwan sukari ko da romo ko da tsini ko dai shi ne abincin ne ai in aka gama ko biredi da shayi din ma in ka cinye biredin shayi ya saura a bi halatta ba a bi halatta ba ka gutsuri biredin da dama ka ɗauki kofin ka sha ruwa a ka sha shayi da halatta ka ci da hagu ba ai zai zo bajin zai zo hmm. wannan an ci addu'o'in sun zo da yawa ibn hajar ya ce la ya ta'ayyanu shay'un minha ba guda ɗaya daga ciki da ya ayyana saboda haka kowanne aka yi yayi kuma wannan hadisin na buhari yana da tsissa shine shahidna sani'an ai walima fi manzili abdul a'la wa ma'ana abu umama mun halarci a walima a gidan abdul a'la tare da mu akwai abu umama to shine wa zakarahu al-bukhari fita shi ne sai wannan ya ambaci wannan hadithin bukhari ya ambace shi fi tarihi to kun ga yawa wato wannan a kun ga a riwayar isma'ili idza faraga min ta'amihi wa rufi'at ma'idatuhu in ya gama cin abincinsa aka dauke kwanan saboda ka dace in ya dauke kwanan ba yana nufin shine yayi da kansa ba ya gama aka dauke wa jama'al lafzain min wajhin akhar an sar bi lafzi idha rafa'a ta'amahu min bayni yadayhi wa fi waqa fi riwayat amir ibn eh, eh, ibn jashib بسنده عن أبي أمامة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya min na faɗa in na gama cin abinci aka ɗauke shimfiɗar abinci وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط وقد فسروا المائدة بأنها خوان عليه طعام وأن بعضهم أجاب بأن أنس, بأن أنس ما رأى ذلك ورآه غيره والمثبت مقدم على الناس أو المراد بالخوان صفة مخصوصة والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما من مادة يميد إذا تحرك أو أطعم ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه وقد نقل عن البخاري أنه قال إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة وتقول kun san akwai hadisin anas da yake annabi sallallahu alaihi wasallam كان أبن شبا أكان ba أبن shimfidar wato fata ce da ake yi ake dora abinci a kai wanda ke nuna kasaita ana ya ce bai taba cin abinci to ya kuma za a yi wannan hadisin an ce ma'ida kuma ma'ida shine abin da ake dora abinci a kai to waɗansu sai suka ce anas ya kore abin da bai gani ba shi kuma abu umama ya gani waɗansu kuma suka ce a'a shi anas wanda yake korewa ta kasaita ce ita ko wanda abu umama yake faɗa ordinary ce domin kamar shi yasa shi buhari ya ce abinda ake ana cewa ma'ida wa yutlaqu wa yuradu biha nafsu ta'am shi abincin ana ce masa shine ma'ida aw baqiyatuhu ko sauran abinci aw ina'uhu ko kwanan abinci kaga akan haka babu cin karo na'am alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك